الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته من منهجه إلى مدينه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار dan kuma masu albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya saki ara mana dama muka haɗu a wannan babban masallaci na Juma'a dan sauraron ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan da suka sauƙaƙa suke ingantattun hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan neman gaskiya da ƙoƙarin aiki a kanta kuma ƙoƙarin gano karya da kauce mata ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda kowa ya sani yau tabbas ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wadda ta kama ashirin ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi wa ala ummi salam in sahih ta'alif muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dacewa da muwafaqa da ƙoƙarin samun madaidaiciyar fahimta da ƙoƙarin dakewa da kama ka da riko da sunan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na roƙon Allah ta'ala ya saka mu kowa da kai yau ne dar Allah kan aya ta ɗari da hamsin da ɗaya za mu tashi zuwa ta ɗari da hamsin da biyu zuwa da uku na ganin zai dace Allah rahma ya karanta mana ayoyin guda uku gaba daya saboda me sai da wani sako da aka jingina zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu الله تعالى يقول تعالوا أتل ما حرم a'udhu billahi minash shaytanir rajim قل تعالوا أتل ما حرم ربكم أشهدكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا ولا تقتلوا أولادكم من إغلاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والله يا أمة من ظنك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya kira dukkan masu jayayya da shi kamar yadda muka je kamfani manya-manyan ɓangarori guda biyu na masu jayayya da gaskiya mashirikai a karan farko yadda suke hukunce-hukunce kansu sai kuma a karo na biyu yahudu tuba ba yadda su kuma duk wata doka da ta tafi daga Allah sai sun can yadda suka yi suka ki aiki da ita ba haka kuma su tsara ma kansu dokokin da za su ci da zalunci ya tu a cikin zukatansu to ka dai nan ana gayyata su ana kiransu ana jawo su su zo su saurari hakikar hukunci na gaskiya wannan ayoyi guda uku na ce mala ya karanta mana su ne gaba ɗaya. saboda wani asali da ake jingina ma Abdullahi bin Masa'u da Allahu ta'ala daya daga cikin dattawan suka yi musulunci tun farko farko manzon Allah wanda yana daga cikin al wannan dattijo Allah ta'ala ya kare ya kada shi ya asarin ba malaman da suke ganin yana da rauni amma dai sabon da ke ciki babu wani kai a cikinsa abinda abdullahi dan masahu ya ta'ala da fita a gare shi yake cewa man arada an yara wasiyata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kama qala التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى wanda shi yake nufin ya ga wasiyar manzon Allah nawa Muhammad da amincin Allah a gare Wanda ya sanya ma kan sarki ya sanya ma hatiminsa a kai ita to ya karanta wannan ayoyin ba, uku sai ya karanta wannan ayoyin shi ne hikima da ta sa na ce a karanta su gaba idan mu abin da ke cikin su sannan da yawa waɗannan ayoyi ya gabata a bakunan malamai suna kiransu ayatul wasayil ashirin. ayoyi da suka zo da waɗansu umarni ko hani har guda goma idan mutum ya bi su zai tabbatar da wannan magana duba da cewa ayar ƙarshe kamar abu biyu ta zo da shi tsako biyu akwai fattabi fattabi'uhu akwai wala tabi akwai umarni akwai hani amma da yake babi ɗaya suke mai yiwa wannan yasa sai malamai suka kalle su a matsayin abu guda amma idan za a bar kowane ya zaman kanshi to za ka ga wasiyoyin sun ce sha da yake abin da ya yasa ce a babu guda suke malamai suna da ka'ida da suke cewa al'amuru bi na hayon an idan an ba da umarni a yi abu kaza to aka sun wannan abin an hana shi kenan mara idan aka ce zauna kishiyar zama shi ne tsayuwa ko? ya kana tsaye sai aka ce zauna yanzu ba an ce kada ka tsaya ba da an ce zauna ya kunshi kada ka tsaya ko da aka ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kaga duk wata hanya wata ba wannan ba an haramta bin sai kuma aka zo aka ce la tattabi'u subula kaga wannan sai zama ta'kidi ne to da wannan sai zama magana ɗaya ce ita zahirin ta ga amru ga nahayu amma tun da babu guda ne nahayun sun zai zama kawai karfafawa ne ga wannan amru a wannan lissafin idan ka musamman za ga wasiyoyi ne guda goma a cikin wa'annan ayoyin guda uku ayar farko tana ɗauke da wasiyoyi amru da nahayu guda biyar aya ta biyu ta tsakiya Suna ɗauke da kafuru da haihu guda hudu waccan ta karshe, ita da ta zo da kamar bi a zahiri amma mun yi bayani suna iya ɗaukar abu ɗaya in ka haɗa za ka samu goma ke Allah ta ya taimake mu to zubin da an gayyato masu jayayya alhamdulahi munan musulmi ne ba ma jayayya ko ma haka ba amma dole mu kasa kunne mu ci wanda irin darussa za a ba su wa'ansu masu jayayya domin mun mu ƙara ƙwarin gwiwa a wajen rubuta gaskiya, gaskiya wanda dama ilimin zamu ji wanda aka sanar da tun da kuma da imani da shi su da aka gayyato inda ba sa nan amma ga abin za mu karanta to mu kasa kunne mu saurara idan mun ji an tabbatar da abin da dama mun yadda da shi mu ƙara godiya ga Allah ku ƙara rubuta addinin kan kan kan kan kan kan abu alaiya bin nawaj Allah ya taimake mu kul ka ce musu halau ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abin da ubangiji ya haramta ba abubuwan haramun ke nema ba to ku zo ku ji na gaskiya daga Allah shi ya san abin da ya cancanta a haramta ya kuma haramta to ku zo ku ji addinin musulunci abin da ake so mutum ya zan a ciki kawai ga kumi da aka ala ɗauki saka ba kayan ka ba ne, ba kayana ba ne. mai kayan ya gama yin duk bayanin da mu muke bukata haka da an bar mu hankalin ba zai iya tawa mu ma nemi wannan bayanin ba dan ba mu san shi ba ilimin mu bai kai ba kuma ba za ta iya hararo shi ba to duka Allah ya yi mana bayani yi kaza ubar kaza kana halal ne haram ne a wani wanda zai maka gori a ciki kayan Allah ne da kuluna fi dinillahi aqwala to shine aka ce su zo su ji abinda Allah ta'ala ya haramta a kansu dan su kiyaye haramiya ta farko Allah tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da komai komai girman laifi duk kikan kai da shan jinin jarirai da rubutu da tawadar jinin kaila kaga dai mummunan laifi da ko da fashi da makami da duk abin da zaka faɗa to duka shirka ita a su gaba ɗaya ko za ka abu shirki kullum ana magana shirka wani sai ya tsammanin sai ya ji ya durkuta gaban gunki kai shirka hanyoyinta suna da yawa shi neman taimakon Allah babban abin da zai taimake ka ya san ba wanda ya isa ya kare ka ko ya rage ka ya azuta ko ya talauta ka ya ɗauki rayuwarka ya baka sai Allah kawai kun huwa Allah. ahad Allahu samad duk bukatunka ka mika ma Allah subhanahu wa ta'ala in za a yi tunawa jiya mun karanta hadisin Abdullahi ta masa jiya ko shekaran jiya wanda tambaya aka zo aka yi manzo Allah sallallahu alaihi cikin laifuka wanne ya fi girman muni an kafi annabi ya bada da ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa kan ya ma'ala kishiya alhali Allah ne ya halicci da shi kadai sai dai gudunmuwar kowa ko agajin kowa ba ko shawarar kowa ba. Ko da ka za ka ga idan ka buɗe alkur'ani mai girma in dai ka wuto ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a ce in ka karo ka shigo bakara umarni na farko da za ka fara karo da shi shine tabbata da tauhidin Allah يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون malamai suka ce wannan ayat tana ɗauki da ɓangare guda na kalmar shahada ita kadai tana ba da ma'anar la'ilaha illallah na la'ilaha illallah ina la'ilaha ya ce fala ta ji alulillahi an dadan wa'antun zalimu ina illallahu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره Saka shi kaɗai ta kunshi la ilaha illallah to ila Muhammadun Rasulullah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tuhu fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tuhu bi suratin min mislihi فاهجر بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوا Wannan hayar ita kuma ta kunshi Muhammadu Rasulullah. la ilaha illallah muhammadur kamar yaya wa in kuntum idan kuna raba ɗaya biyu kuna tare tari kuna kwan kwan baya dangane da abin da muka saukar wa bawan mu tabbatar da ko ba a tabbatar ba shi ne to in an kuna ganin kamar wayo yake muku wani ke zuwa ya kama mai safon haka dai in har kuna da wannan shakar to batu bi suratin min misli ga fili ga mai doki ku zo da sura ɗaya kalkakal kuma an yadda ku zafi mafi gajar da sura mai salo da balaga da fasaha da ilimin kai irin yadda alkur'ani ya zo da shi duk ku ƙara ku ku ma ku zo da kamar sura ɗaya ta alkur'ani wannan kasawa wata ku tana tabbatar da annabi muhammadu nabin allah saka rasulullah shi ne manzon allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da ilimin da ga garu kowa to ashe lallai na tsaye ne daga allah zaɓaɓɓe ne daga allah aikacce ne daga ubangiji don haka abin da ya fi kawai ku takar masa aka ce wani ushu hada aku min la ku gargeto ku gayyato waɗanda za su karfafe ku su ku goyon baya a zo da kwatankwacin sura ko kamar inna a ɗaina ko wala walazari a zo da usulubi mai kyau da ilimi zunzurutu da mukamala da takara irin yadda alkur'ani mu'jizar su take ku zo da kamata in ko an fada ba za a iya ba to ne kamata a mika wuya فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إن هر ba za ku iya ba dan an gwada an kun ana maka ake cewa ku kwatanta ku kwatanta ku za ai amma kamar da kai da alƙali da mutanen duka su kwatanta za su iya zuwa da kamar alƙur'ani suka kasa aka yi rage aka ce surori goma suka kasa aka ce suka kasa to yanzu an zo wajen masu ilimi dan a nuna abin ba zai yi wala aka kai wato balaga ma na cikin alƙur'ani ne su maka jahilai ne dama an san jahilai ne farko sai an kake to ku hada da addinu ai sun yadda da addinu suna ɗaukar su wani irin jabaru ne wani irin kirza ne wani irin kasabibai ne wani irin to ku hada da su kulla idji jama'atil insu wal jinnu kulla idji jama'atil insu wal jinnu ala an yaktur bi mithli hadha al qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا abin da nake so kawo a tafi shi ne mutanen maka an kalubalance su an takara da su ko za su iya kawo kwatan kwacin alkur'ani saboda su ne suka ce inna ma yu'allimu hukaka ko wannan qur'anin da annabi Muhammad yake karanta wani mutum ne ke zuwa cikin dare yana koyar da shi to kuma ku nemi wannan mutumin shi ma ya zo kuwa da kuma su faɗi wannan yau gobe su faɗi wancan wani lokaci su ce waka ce ko sihiri ce ko wane ne duka dai zuwa ga wannan ba za ta ci ba suka ce ga fili ga mai doki ku zo da kwatankacin alkurani suka kasa ku zo da kwatankwacin surori goma suka kasa aka yi masu raiki suka kasa yanzu an dawo wajen masu gasa ma da ilimi wanda ake mawahayi yahudawa to su sai aka buge su aka ce a'a sura ɗaya kan ake so su kawo da ilimin nan sura ɗaya ta gagara to in ji ma mutum da ƙarfi ya ya kai kan shi ba abin da ya gagare ka ba sai ka sallama Allah ya ce idan ka can kun kasa kwatanta takara da alkur'ani kuma har abada ba za ku iya ba nan gaba shine ne walan tafa'i to tun da haka ne tattakun narar da siyo kudu na nasu wani zama ko yadda bin kafiri ku kiyaye kanku daga wuta wata riga an tattale ta makamashin da mutane ne da duwatsu kuma wanda aka yi wannan bakin tattalin mugun tanajin na azabar wuta shi kafirai don haka ku ka kafirci ku dawo imani musulunta an yi rigakafin hadarin ranar tashin kiyama kenan to amma abin sai mai rabo shi sa da aka zama ba za su imanin bakila shi ne kawai ka ce to kai ko ba ka yi mummune bishara wa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وخذوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها masu imani da aikin kwarai albishir cewa suna da aljannatai wanda koramu ke gudana karkashin su sai zuwa karshen aya har mu shawo kan aya da ke gaban mu kun ji dai kashedi ta farko ko wasiya ta farko cikin wasiyoyi goma shine Allah ta yi shaya ha <laughs> wato shirka mummunan laifi ne annabi fa Allah ta'ala ya kalla duka kaddarawa ya ce la in shirka la ya habatan na amadu wala tukunan na bilkhasu annabi sallallahu alaihi Allah ta'ala ya wanke shi ya tsabtace shi shi ne shugaban bayan sa kaf gaba da don haka maganan ma laifi ma ba ma laifi ma bai da shi balle na kuma a ce laifi mafi munin laifi amma in ba a tauna tsankuwa ba ya sai ta duka jin da kwashi za ta gagara amma da an yi rubutu da tsankuwa ba sai ta shi kake yin ta to ka bari a bugo saman ku ji cewa annabi ake gaya ma wannan magana da jan ido cikin adaran zuwa wallahi in har ke shirka la ya haɓa tsarin amalu wallahi aikin da ba, haci za ka shirka mummunan laifi kisa Allah ta halaye da hukunci tuni ke duk wanda ya yi shirka ba za a gafarta mashi ba in yara ya mutu yana yake ne duk wanda ya mutu yana shirki kana da allan masallaci kana da allan ofis kana da allan ma'aikata kana da allan neman mata aure komai naka wata hanya za ka bi daban wata ba annan allah shi kuma karfi tunanin wannan hanyar da ka bi ta samu shirka ce wallahi shirka ce guji wannan wanda na hawa wanda na a zo a ce ake dabba kaza wannan ciwon in ba an saki dabba iri kaza ba ko in ba an yanka dabba iri kaza ba ko in ba an yanka ido an ce in ana zuwa wurin irin waɗannan mutanen to ana tare da halaka kuma duk abin sharrin abin damuwa ne duk malam ake ce za a je wani wajen wani mallaki sai malami shi ne wanda zai ce maka gafarillan wanka gafarillan alwala ga yadda ake tsalla ga yadda ake azumi wannan shi ne malami na gaskiya amma wanda zai nuna maka yana da dabara da zai inganta ka ko yana da dabara da zai kauta maka abokin baka yana da dabara da zai hana ka miyagun mafarki ƙarya yake ya gaya maka falakin nasu kawai ka zai farka kai abin ka kara ya sunan manzon Allah kuma annabi ya ce ba maganin da ya fi wannan rage da nan Mata ma a wuzin bi lehima don haka in ba farin farillan alwala da tsarki da sallah da ibada zai kuwa ba ba ma lafin Allah ba ba shi da sai abu ake zuwa wurin shi ba ba shi za magana fiye hankali ke ba sai an shiga an haka an kunsu ya fito fili mana ya kafa lantarki, ya ce gashi ni ina ba da sa'a ina maganin ba sai ya fito ya kira ni ba abin alheri bayyana shi aiki amma abu a duhumce a munafice a ɓoye a ganin a yana nuna maka shi ba na Allah ba ne ko bayan an hana mutane shirka mu'azu ne jabalin radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin waɗanda manzon Allah ke so dan annabi ya mata magana ya ce inni la'uhibbuka ya mu'az kai mu'az ina son ka fala ta da'anna dubra kulli salatin an kula. duk sallar da ka zo ya kai ka kusa ka tashi sallar ka yi wannan addu'a da zan karanta maka ba saboda ina son ka ya ma addu'a take ma ku tuna mu Allahumma inni a'inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika Allah ya saka mu su sunna da alheri ya fa man cewa mun nan wannan yadda ba da ga na yi gaskiya nake ku tuna mu Allahumma inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni ala zikirka da ambatanka ta ta shi ta tashi na da duk abin da zan yi amsa zan yi ko mikawa zan yi in dai rika tuna kaya Allah in rika bin dokokin ka taimake ni da haka wa shukurika ka taimake ni in rika gode maka ya Allah yi maka a kaina ban san iya ka to ka ka taimake ni in zan mai gode maka ka husnul da ka taimake ni wajen kyakkyawar ibadar kyakkyawa in yi mai kyau ibadar ka in yi mai kyau ba jabu ba Kuma wa ya san mai kyau Ai ka zo sallah ka kai soke soke da waige waige da tunane tunane da waye waye sai ka kafa sallah Allahu akbar na alhamdulillah rabbil alamin kama ha to ce sallah za ka kafa Allah ya rubuta husni ibadin ka taimake ni wajen kyautata ibadar ka to shi mu'azun nan ya ba da gudunmuwa a daidai wannan gabar a inda ya rubuta wani hadisi ya ce kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala imari ya mu'az fa فقال li ya mu'az أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله على أو ما حق الله على العباد أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو يا معاذ جبل أكن جاكي جاكي شو talakai akan jaki kai nan كان ka fara dan samun canji ta fi ƙarfin keke ta fi ƙarfin mashin yi sai mota motar ma sai e-class e-class ne ko mene ne wata iri tana nan akwai kuma mota wata ba a ganin yan ciki innahu kun huwa wa qabiluhu min haythu la hukin nan. to sai irin ka to ga manzon Allah shugaban galibi gaba ɗaya na hawa daki sai ya goya wani a baya saboda tsabar tawadu karantar da al'ummar rashin girman kai to ana nan kuma a kan jakin ana tafiya kuma ana ba da ilimi sai mu mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayan da kuma haƙƙin bayan akan Allah mu'azu ya mai da ilimi ga mai shi ce Allah da manzon sa ya sani da sani da Allah karantar da shi ce mashi haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku hakkin Allah akan bayi wato kamar ka ce bashin da Allah yake bi na yake bin ka yake bin ka yake bin ka yake so su yake bin kowa daga cikin bayan ka dan kalmar bayi a Shi ne su bauta ta mu Allah kansa haka shi da kowa idan sun yi wannan to su sun biya Allah nasu bashi saura shi kuma alƙawarin da ya yi ya zama kama ya ɗora maka shi bashi shi ma zai biya su in dai sun kauna ta mu Allah shi ka ba zai san komai ba to shi kuma wa Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'an azabta ta wanda bai shirka da shi komai laifin kan Allah da wata ranci ta ja bari komai tarin zulubin in Allah ya ga dama ma tarin zulubin ga kowa kai sama lokaci guda Allah zai iya cewa ya kama shi amma yace wala ubali a hadisi kudusi yace kai dan adam da za ka zo gabana da tarin zunubi ya kai sama dukkan su kaya amma sun malaki tuni la tushriku bi shay'an la ghafartu laka wala ubali tun wa'annan tarin zunuban ga ka ko hankalin ka ya tashi dama zunubi gaba zunubi bayan zunubi kai ka san kawai dan mutane kiran amma an yi sa'a ka mutu kana mai tauhidi Allah ya ce lokaci guda duk zan iya gafarta maka ko damuwa ban yi ba ko ke zan amma mutum ya je gaban Allah da shi to duk inda wani abu mai kalmar jin daɗi yake ya gama da ya yi ban kwana da shi Allah ka raba mana shirka wa bil walidaini ihsana an yi hani yanzu kuma ga umarni kama addini gaba ɗayan su amuru ne da na haihu. duk inda za ka yi ta kaiwa ka yi ta komowa ka yi ta kaiwa ka yi yanzu ayon da malam ya karanta mana farkon surar bakara din sun ka bi su amuru ne da nahayu ya ayyuhan nasu ubudu rabbukum rabba umarni bane kan kuma ya ce ala taj'alu lillahi andada na nahayu ne kuma ka amuru ne da nahayu yi bai. to yanzu an yi hani Allah bishirku bi shay'a to ga kuma umarni wa bil walidaini ihsana ai wa ahsinu lil da ku da ma waye kanin kyautatawa kar yi masu kan magana kar ka bata masu rai kar yi musu musu ko aikin da suka sa ka yafi karfinka da farko ka amsa sai ka amsa kuna idan ka ga yadda ya bayar sai ka kankan da kai ka roƙi alfarma to baba ko to inna za a taimaka min dai za a ko wani za a sa ya dan taimaka irin kana dan faɗin magana haka da kyar a hankali a hankali amma wallahi ni ba wani aiki wallahi ni ni kane ba wani an ka yawa gidan ga wallahi ni ku to in baka yawa sabo dan mutu za ka Allah ka ce baba an gama insha Allah to sannan in dama ta ba zai ka nemi sassauci sai shi ma ya san aiki da ya kuma zan iya ku baban ka in abin ya fi ƙarfinka zai taimaka masa ko bawa bawa lokacin bauta cikin an gashi aikin da ya fi ƙarfinsa a taimaka masa to wala na kai da wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlakin kar ku kashe ɗiyanku don gudun talauci ba ka kike azurta kanka ba na nuna zuku kuma ya cikin surul isra'i ma sun ke gabatar da su yace nahnu narzuquhum wa iyyakum ka ilma albarkatin dan kake ci kuma kana kokarin kashe su dan zalunci ce ba ke ka halice su ba Ka kai ka kawo su duniya ba ka kai ba gadin su ma hannun ka ba kai dai kana dan abin da kake yi shi kawai shi ma a cikin za ka samu lada ne ka samu lada ka sauke nauyi haka kamar yadda muka wuto nan suna kashe ɗiyansu mata da ransu su su suna yanka ‘ya'ya maza mutum haka yawa mai ‘ya'ya maza suka kai kaza zai yi alwashi to zai yanka ɗaya domin eh, ya nuna godiya tai ko ya nuna gargajiya shi sannan yadda wala ta karabu alfawahisha ma zuhara minha wa ma bakar nan kuma ga hani ne kar ku kusanci kusanta kusantar albasha kar ku kusance ta ne alfasha abin da yake ira ne musamman dangin abin da ya shafe uh, baki su zagi abin da ya shafe su zuna liwaɗi da su suna shiga ne alfasha to aka ce kar ma ku kusance ta ta sarari da ta koyi sarari da ta wasu suna alfasha kamar zina sai sun boye sai sun tafi garinta ba garin su ba sun tafi can wata uwa duniya musamman in suka yi kudu in suka je kudancin najeriya sun can zina ba wani ba wani abin kyama kawai normal don mutum ya ga can ya je inda ba allah bai ganin shi to zai yi ba zaharar ke mara ma ba ɗana ke a ganin ka. ma zahara kuwa wani shi birgewa ce ba a wurin su idan ya je ya zo ya tara abokai na yana fara wallahu alam da sauran maganganun da malamai suka tsakanin ma zahara min hawa ma bakan sannan ya kuma hani wala da nafsa allati harrama Allah illa bil kar ku kashe rai kar ku kisan kai ran da Allah ya haramta a kashe in ba da aiki na shari'a ba haƙƙi na shari'a ya zo a hadisi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ke cikin bukhari da muslim manzon Allah jira da amincin Allah ta fada ga dai ya ce la yahillu tamun min muslimin yashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an-nafs bin nafsi wa tayyib az-zani wal mariq min ad-din at-tariq lil jama'a ayan dalilai uku kan sa a kashe mutum ba a yi laifi ba amma yi ibada kamar yaya matakar mutum musulmi ne ya shaida ba abin bauta da kyautata sai Allah to annabi ce jinin sa baya halatta ya shaida ba abin bauta da kyautata sai Allah ya shaida Muhammadu manzon Allah ne to baya halatta a zubar da jinin sa mana bai halatta a kashe shi sai sanadiyar dalilai ko laifuka guda uku na farko annabsu nan ya kashe mutum to a kamo shi a kai shi gaban kotu a bi kajin zancen illai yi na ya tabbata ne na ganganci ba a kashe shi don kwatsai da kisan daga nan dan idan aka bar shi bayan kuma an san ta'addanci ya yi tsaye wancan to wani ma zai ji an shi ma ko ka kashe wani ma ba komai za a iya kyale ka shi ma zai yi tunanin ya kashe amma in an kashe wancan to shi sai ya mai da wukarsa kuɗi a huta da sharar lahi na uku da kansa na biyu da kansa a kashe mutum shi ne a kai buzani bazawari kuma ya yi zina ma'ana wanda ya taɓa aure ko wanda ya taɓa aure a kama ta ko a kama shi da laifin zina ko ya zo ya kurci da kanshi shi ce ya yi zina kuma a gama ta da ciki a kuma ta da miji mutum aure ba a ganta da ciki a aka ita ba ma an jira shaida ya yi zai kawai sai a jira ta haihu kuma ta gama shayar da yaron tukuna yan kalahin da ya shafe shi sai an jira ta ta haihu kuma har sai ta gama ba wannan yaro na ta nono sannan ta zuwa da mata wani haddi idan ta taba aure a kashi Mata ba aure ba ya mata bulala ne sannan sai wal al'amariku mindi wanda ya fita daga addini murtaddi kenan ya mutum ya rinda kun ga rinda ana yakar ahlus suna akan ta suna cewa mai kaza mai kaza ya kafu idan mutum ya kata kaza ya yi rinda idan mutum ya kata kaza ya yi rinda wannan fa ha'inci ne kake za a yaki kalmar da a cikin musulunci ba wanda yake zai raba musulunci da hukuncin rinda kai dai inda za ka yi laifi ka daga ayyana sunaye in za ka kira suna ka ce wane ya yarda to wannan ba da wasu suna ba amma mai aiki iri kaza ko aiki iri kaza rinda ne wannan haka za ta nufi ayoyin alkur'ani suka zo da shi da hadisan manzon Allah sallallahu kuma duk hukuncin malaman furu'a tun daga kawaidi za ka fara ganin hukuncin rinda da ba ta za a rubuta ana cewa muna kafarta mutane muna kafarta da muna duk wani ha'inci ne su sun san abin da suke sani ba gaskiya ba sai da kawo sunan wanda muka kira sunan yi muka ce mai tafi ba a kira suna amma aiki iri ka zai ka ɗauki ƙur'ani ka wurgar da shi cikin najasa mutum bai rinda ba wannan abin da ake gani fili idan kake kana da addu'a da kake kafada da ka da alƙur'ani ba wulakanta ne gare shi kuma wulakanta ba dan me ma za a rasa abin da ya kuka cikin alqur'ani a ce wani ta ajilu sai ta katamatun min alqur'ani eh wannan wulakan da alqur'ani in cin zai ne da littafin Allah wa har mutum ya rika kokarin kare wani to ai ta ajilu aka ce ba a ce ta ba ai ta ajilu ta ajilu sun ta katamatun min alqur'ani kai kuma kai a karan farko kuma aka amince da situ alafin min alqur'ani alafin ba ce wata ɗan gajeren salati ne wanda daga nan sai ta abun ce ta kai masallacin da ka iya ita ma galibi ita ba sai an koya ba kawai titi ake wurin suna da sauran aure ake iya da kawai yake ka da ka da ba da tsawo to wai amma masu ita suna daidai gadan da alƙur'ani to wannan maganar nau'i ne ta izgili da alƙur'ani ne a samu wani ɗan salati da wani can wani bawa ya kiro mana a ita ta shi sai a kalli littafin da Allah ma bai taɓa zaukar da littafi kamar shi ba Allah bai taɓa zaukar da littafi kamar alƙur'ani ne girma ya tafi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa surori al-alwal mufassal tana daidai da at-taurat Musa yazo cewa mi'um suna daidai da binci na isa ya zo yace shekarar mufassal ajin farko to na farko zubin farko daga ciki ce tana daidai da zaburu ta annabi ya ce sauran kuma ƙari ne ake fashi kan nasu duka to sannan kuma ka zo ka rasa wanda za ka kwatance da shi wai da salatin ka ɗan ka nuna roman littafin salatin ka ka ce wai da wannan littafin za ka kwatanta a ce babu izgili a nan shi ko izgili ne abin da yake ma'arufun min addini bil darura ai kafirci ne rikili abin da za ka alaga da malam in kana so sai ka karanta salatul fatin, ka kaca ni ina karanta ban yanzu da wancan magana da haka. a shi kana ba kai dai dai dai kai su kuma sun ce in ka karanta maka yana da sharuɗar tsabtu ba ita kai ba kuma to ai ka ji kuma matsala duk da ka huta ga salatin nan annabi Muhammad ya karanta da kansa idan wancan daidai ne na annabi daidai ne to daidai ne a matsayi na annabi na gaba ko bai gaba annabi da kansa ya ce inna khairal alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk haka ko da ma daidai ce wannan salatin da annabi ya karanta shi yake kuma daga nan baka da wani rikici dukkan nau'in musulmin duniya ba wani ke da gayya da shi idan karanta salatin annabi Ibrahim ba wani sau duk bangarorin kungiyoyin duniya na ke cikin musulunci idan ka zo ka ce ai salatin annabi ka ce Allahumma kulli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama baraka ala ibrahima wa ala ali ibrahim ta kamilu majid ko wata zikar makamancin wannan wanda ta inganta daga manzon Allah duk kungiyoyin duniya na cikin musulunci ba wanda zai ji ka kayi ba daidai ba ka ka zauna lafiya da kowa ashe kenan tushen hannun kai ya samu inda za a tsaya karantarwar manzon Allah ni ba zan ma gori ba kai ba za ka yi mun gori ba waye karantar shugaban mu ka? Cikina ba na gidanmu ba ne ban ce namu ba ne ban ce na kabila ta ba ne wanda aka turo ya karanta da duniya shi ya koyar da wannan na yi kai akwai rikici dama inda kake da rikici shi ne inda aka ga yauna rikici ake yau na ta zo to nan wurin ake samun rikici to ni ma zan ji a ah, kai ka kirkiro ko wani kirkiro ma ni ma ba da kirkiro ba fi ne ya larabci ne kaga daga nan sai kuma a shi tuwon gidansu Allah ya shirye da wala taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma badan wala taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq yanzu mun samu wasaya biyar anan ta farko Allah tu shiriku bihi shay'an ta biyu wa bil walidaini ihsana ta uku ولا تقتلوا النفس التي آه، ولا تقتلوا أولادكم من املاك أن رزقكم واياهم تهدوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كبير ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم إلى أنكم تأكلون أنتم بيرفض أنتم أنتم بيرفض أولا بيرفض مباشر aya ta gaba Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashudda marayi tarifin malamai ga maraya shine yaro ko yarinyar da ko kanta mahaifiyar su kafin tagagar wannan yaro kaga tun daga wanda aka bashi ciki kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kuma za a gane maraici ba kaskanci ba ne ba kaskanci ne ba za a jarabi kiyayyen talikai da shi ba jaraba ta kawai da shi ke nan zuwa wanda aka bashi a ciki da wanda aka bashi kila randa aka haife shi kafin ne balaga shi idan baban shi ba uwansa ba in baban shi ya mutu to shi ake da maraya a mutane to idan an bar mai dukiya wannan dukiyar ta ka kai tabbatar da ita wala takarabu kuma ba aka ce ga gani kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati ya aka sai dai da kusanta da ita ce ta fi kyau amma mai kyau ba kawai a kusanta wadda ta fi kyau kusanta da nufin alkinta ta da inganta ta da afaka ta da tsare ka an gane ko in eh, tana buƙatar a juya ta a juya dan kada wato illa ta same ta ko zakka ta lokacin ta ta koma ƙasa kamar da malamai wasu suke bayani to kar ka ga wai marayi ne ba da wayo bai san abin da yake bakaci إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نعم وسيصلون سعيرا كري كراتم نزولي وسيصلون سعيرا كري شكرا ما يتقوم من هنا na'am yace wanda duk allazi ne akuluna amwala litama zulman hakika waɗanda suke cin dukiyar marayu dukiyar maraya zulman dan zalunci dan an ga shi sai da wayo bai kan shi ba suna ka sai aka mai ita wasu su Allah ya ce inna ma ya kuluna fi butunihim naran yana da iya buga misali yanzu lokacin da ka ɗau dukiyar maraya da zalunci don bai da wayo kila ran nan sai ka canza irin ce a nan gidanka kila harka za aka yanka aka sayo dankalin tura aka sayo kai aka sayo wani irin shayi murɗaɗɗe aka haɗaɗɗe aka sha dabje aka sha labada aka ji daɗi ko to sai Allah ya ce wannan daɗin da ka ci wuta kai ka ci haka innama innama ya aku da fi biyar naran wuta ce kawai kake ci tabar don ƙarshen abin ki in kai kana ganin kamar daɗi ka ci tamore to ƙarshen abin sai dai in ba za ka mutu ba maganinka da zai hana ka shiga wuta dukiyar maraya da zalunci rigakafin shi duka wuce shi ne karka mutu turakatun yadda za a yi karka mutu amma in kai zakaci ka mutu bayan ka ci mara da zalici in ka kuskura kai zakaci ka mutu to ka gama haduwa da bala'i da kashi inna ma ya kuru na ke kibu na nara kuma ce wata ya sulauna sa'iran da sannu za su shiga kurariyar wuta balbalbalbalbalbal ga tanin tana ci tana wani koro ko tana haɓaka da ta mai ya zumi lalgai haka cikin kushi ta nawa a jefa ka dan ka zuciyar Kunga da yake addinin musulunci addini ne mai faɗi lokacin da sahabbai suka ji wannan ayar gaba ɗaya sai suka ɗauki hannun su zama da taɓa dukiyar sai kuma dukiyar ta zo tana lalace tana salwanta to an ce wala ta karabu abin ya dame su in mun bar dukiyar nan kuma za ta lalace kuma yaron nan ya taso kuma sa ne gashi an ce wala ta karabu mun kuma mun yi wala ta karabu mun kame ba za mu je kusa da ita ba to amma da yake zuciyarsa akwai alheri sai su koma suna tambaya yas'alunaka anil yatama qul ka anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله أكبر ويسألونك عن اليتامى daga shi ne maka tambaya game da maraya wai to yanzu ya matsayin yaran nan zai kasance ne annabi ka aya an sauko ta wannan makiya ce idan sai ta madina sai ta sauka sai aka warware matsala ayan makiya haka suke cewa wala ta kara wala ta kara wala ta kara malalaci amma da abin ya dame su in ba su kusanci duki ba za ta tuzar da za ta lalace za ta kashe ce kuma ya ma za a ci da maraya ya za a yi mai tufafi ina kamar ni ne yanzu yana bukatar rashin makaranta kila batun likitan kuɗi rashin lafiya wanda za a ya za a yi to an ce ta aku da zurfin zura mata ya doka cikin kai kuma kana nan aka ce an zan Allah ya al'amarin da yake aka ce a kul islahul lahum khair a gyarawa a gyara dukiyar don amfanin marayin shi ya ba amma aka ce wa antu khaliquhum fa ikhwanukum in ma da za ku haɗa dukiyar ta ku da nufin sai kasuwanci gaba ɗaya domin karfin jari galibi ya zama shi ne na karfin riba an san shi a ɗin shi marayi kai kuma ka san naka a tafiya kasuwancin haka a kwatanta wata uku amma ba kai kaɗai za ka yi ba ka san shaidu a nan yawa dole ne an sa shaidu an rubuta su wani sun san dukiyar marayan nan dubu kaza ne wanda aka bar mai dubu kaza aka bar mashi ga su wani ga kare ga shaidu an rubuta an hada kanta kai ka ci gaba a kan yarjejeniyar da aka yadda za a raba riba da su da an farlanta idan an yi wata uku sai a zo a zauna sai a sake libawa wannan yarjejeniyar a iya ci gaba da duk akwai abin da ya kamata a duba ko kai a ƙara maka ƙarfin ribar ko a yi wani dai abu dai a ake duba kan da ya zama ƙarfi da za ka tafi da al'amarin إصلاح لهم خير وإن Wallahu فإخوان والله يعلم الممكن من Allah ya san mai karna kuma ya san mai gyara wanda zai shiga da kyakkyawan niyya Allah ya san kuma zai tafi shi wanda ya shiga da mugun nihi Allah ya san shi kuma zai nasara wani abu sai musulunci ya kuma wanda aka bari a rufe komai zai da aka kai su Allah ya san dace shi ne nan yake cewa wa awful kayla wal mizan bil cika ma'aunai da na tiya tiya na buhunhuna da kuma na lambobi alkail abubuwan ciyoyi abinda al'adar wajen ya gudana shi ne ma'auni da aka yi makima ko a ce tiyar sarki ko mudin sarki to in ka zo awo ka tabbata ka cika shi irin yadda aka san shi ne cikawa a wannan yankin nan wanda jama'a suka yi da shi al'umma gwamnati ta yi da shi to karkarai kada ka zo gwadowa yi tsoro in ka zo aunarwa ka kawai za ka bakan kanka cikin wuta in kana haka ba ka tuba ba haka nan idan lamba ne kamar yadi yadi distance ko ko ko ko wani eh, rebuna ko ko na ki ko na ta wanda aka sa aka ce shi ne beki da 50 bai hadirar ko na makamacin to kaka rage ko ciki daya haka yaji wajen mai sai ji jika karka kuskura ka kai haka ma'aikaci tare ta waya lokaci ma'aikaci tare ta waya lokaci ya ji tsoron Allah mhm. awbul kaila wal mizana na qist sannan la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora mu kowa zai yi fasa da Allah ya ce bayan su ya san da hikarfin su a haka an wani rauni kuma ya same ka naka to sai kuma a maka wani sassauci haka har dai ya zama ake da kowa shi sa ba wata sunna a musulunci da aka keɓe wa'yansu mutane ban da wasu duk abin da annabi ya karanta a matsayin suna ya karanta da duk al'ummar da maza da mata amma wacce larura ko rashin lafiya ko kasawa ko halin tafiya ko arziki barin za ka yi tafiya azumin sai aka ce duk girman shi duk mahimmancinsa duk da Allah ya ce shi ne ibadar tashi saura duk naka ne girman haka in tafiya ta sami ka hanyar da ka aji. shi ai ba su ake a wahalar da kai la mukallifu nafsan illa wusaha haka Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu in kun tashi magana ku faɗi gaskiya shi ne ku adalci ai adalci shi ne faɗi magana yadda take Allah ya kai gayar balaga ya ce walau kana za ku ba ko da wanda laifin zai tabbata a kai ne dan wanka ne na jini ko wanka ne ko wanka da ko wanka ko kana ka ko ka ko wani kawai ka ce eh ga yadda maganar nan take ya sani na kana faɗa ba hukunci za ka yi ba kai an kira ka shaida ba cewa ah, wanga shi abai da gaskiya ba haka nan an kira ka ko kai mai kasani game da tsakanin wannan da wannan sai ka dauko abin da ka sani biyan gidan alƙadiri ya abin da kasani ke nan alƙali zai mai tambaya ya abin da zai tauje kan gode Allah sa hukunci alƙali an da shi na'am wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون wannan ne Allah ya muku wasilci da shi wasilci shi ne wani irin umarni na musamman da ake so a kula da shi hakikanin kula kuma ake so a aiwatar da shi ganin aiwatarwa yanzu a wannan aya mun samu amuru da na nahayu guda hudu in ka hada da na nazu an samu tara kenan saura ɗaya muke fita ina wajen sun fito a nan wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu dayake wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha shikenan wa idha qultum uku kenan wa bi ahdillahi aw ku cika alƙawarin da kuka yi ma alƙawarin Allah alƙawarin da kuka yi ma bayan Allah ku cika shi ya ayyuhan ladina amanu awfu bil uqud ku cika alƙawara tun wata da jejjeniya da aka yi aka kankale alƙawarin farko da ya zama wajibi a cika a karan farko shine alƙawarin da aka yi ma Allah za a yi tawhidinsa ka roƙo wa'adi ga Allah za ka azumi da sallah hajji zakka ga kasala ka tsare ka cikin jahala baka nemi zani ga malama ثم أقام بعد هذه الوسائل الحكيمة التي أمر الله بها عباده ونهاهم عن ارتكاب أفرادها سنة الله يوي adan tafiya ya kawo usulubi takaitacce da zai waiwaya da ku gane duk abin da aka rantsa da ku ina su yace me yace wa anna hadha sirati mustaqim fattabi kun abubuwan amru da na haifa guda tara da muka Allah ya ɗauke shi kawai a matsayin abu ɗaya hakan ya shi guda ce addinin Allah ɗaya ne su wani mutsaki shi nan, sai kalle shi kama a matsayin guda da wa'annan haza hakika wannan darussan da muka baku a baya to kirabai hanya ta kenan muttaqima hala kauni ha kenan mustaqilman daidaiciya mai kakkiya dokar expressway ta kana ka ga na zai anan ma ya wadatar amma dan a ƙara karwa ta ce wala ta tabi'u subula kar ku bi hanyoyin bayan fage kar ku farauniyar hanya ma'ana kar ku bi digoyi kar ku bi digoyi جزاء شر دي اكرمك الله جزاء الله ما كرمك آيوين القرآن باقي كرزا سدسك حرم تبقى تن بقى آيو مكة فمروا أن زوا آيو مدينة إذا ما تفعلي سي السن حرم تبقى كرزين آيو مكة أقول بجد نوكتي آي الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم إن الشيخ أنزل أقول abin da Allah ya akwai sannan mu gane wannan ba wala min ai min dunil munazzali yau kar ku bi auliya a wasu waliyai wasu masoya kar ku bi amma duk da wannan wa'azin ƙwaro-ƙwaro ana ce kalilan ma ta da karo da ƙyar ku ce ɗaukar wa'azi ki aiki malamai yanzu ka bude gidan rediyo ma kusan ba sauran wani wani program ma sai da tafsirin alkurani malamai na iya ka kokarin su amma shetan na nan na farauta matsiyaci la'anan ne Allah ya mana maganin Allah ya kare mu daga sharrin sai shi da mataimakan ka Allah ka samu karfin su da ikon ka da iyawar ka ya ubangiji wala tattabi'u min dunihi awliya yace yace wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili wallahi na mutum da yace annabi ya taba zana mana wani zane da yazo yana so ya karanta wannan ayar wani wani kai duba da hannunsa mai albarka ya ja layi dogo ya ce wannan layin ji karfi shi Allah yake nuni da wannan hada tsirani mun saki man fanta dogo kuma ka kubi mai kakkiyar hanya wanda ba kuma sai wasu kan gefe da gefe haka ya ce hadihi subul wannan su ne hanyoyin bayan fagen da Allah ya haramta a ne ya ce wa ala kulli sabilin shaytanin ya da'u ilayhi kowace hanya farauniyar hanya akwai shekanin da ke kira zuwa kai ta abu yi duk yan bidiya kowanne za a kaya kasa bidiya a ya tsari sai san ya turiyar da wancan ta da yake zuwa ci sai ji yaji waliyan wancan na su ya tsali sai su wancan su kaka na su suka fi karama ko haka kowa na shi gidansa ya tsare to dan Allah ne aka yi za a haɗu mun faɗi abin da zai haɗa mutane shi ne ƙalan mafu ƙalan rasu da zaran an saki wannan kuma to an cika rabuwa ke har ila ma sha zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna wannan ita ce wasiyar Allah maku saboda ka wasiyoyi sun zama goma kamar da bani ya fara. in mun dunkula wannan a matsayin guda fattabi'uhu wala tattabi'u subul a matsayin abu daya yoyi guda goma Allah ta'ala ya kamice mu da taimakon sa ya kiyaye mu ya tsare mana imani ya hana mu shawar bid'a da ahalin Allah Allah ka sami shawar wata bid'a Allah zan haka bari ma'aikata Allah ka tausaya mana Allah ka wadatar da mu da abin da ya saukar a littafin da abin da manzon ka yi karanta ka sa mu ji mun gamsu da wannan ya ubangiji wannan kai muke roƙo ya ubangiji kamar yadda manzan da ya karanta da a yanzu. A tsadaddun addu'o'i a ƙarƙashin soyayyar da yake maka a matsayin sunnar ka Allah ka samu mamu wadatu da biyayyar sunnar manzan ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi mu da iyalan mu baki dai Allah ka tausa mana Allah ka raba mu bin hanyar ya Yahudawa da 'yan bid'a da kan mushrikai da sauran mabannata Allah ka wadatar da mu da wadatar zuciyar mu ya ubangiji akan sunnar manzon ka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai wani hadisi da naga malam ya kawo kan karshe a gurguje da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin nasa kuma yake hadisi ne sahihi da sunna Nawas bin Samhan al-Ansari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi cewa Allah ya buga wata hanya wani misalin wata hanya wadda take bi amma a gefen hanyar nan ta bangare guda biyu akwai katangogi a cikin kowace katanga akwai kofofi sannan kan kowace kofa akwai labule da an saki labulan na waje ba zai gani ciki ba sannan kan kowace kofa akwai mai kira yana shelantawa yana gayyatar da yake gayyata yana cewa ya ayyuhan nasu dukuru sirata jami'a ya ku mutane gabaki ɗayanku ku shigo wannan hanyar gaba ɗayanku wala ta tafarraku ku rarrabu wada'in har wayo kuma a wannan kokar ko kuma wani mai kiran kuma har wayo ko ba ɗaya ba ina da masu gayyata a shige ta guda biyu kun ji dai ɗayan abin da ke cewa ya ayyuhan nasu dukhulul sirata jami'an ya ku mutane ku shiga wannan hanyar gaba ɗayan ku wala ta tafarraku ku rarraba shi kuma ɗaya yana cewa ya dawo min fauki sirati shi kuma ya hau saman kofar ne yana cewa sai za fa ka shay'an min tilkal abwab tsala. idan an buɗe an ɗan buɗe kofar kamar za a buɗe a shiga dan wancan mai gare da ya ga to a shiga qala shi kuma da wannan nabi yake cewa wai haka la tahu kai don karka buɗe wannan kofar fa innaka in idan har ka kuskura ka buɗe wannan gobe, sai ka shige ta wannan shine dukkanin sakon da annabi ya faɗa amma ya fassara yace fasirabu wannan sira din wato hanyar shi ne al-islam musulunci wa sutur wannan labule da aka sa a kofofi shine hududul lahi dokokin Allah wal abwab al mumataha kofofin da aka bugu ne din nan maharimul lahi abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wa zalika dahi ala ra'at sirati wanda mai kira a kan kofar nan kitabullahi azza wa jalla shi alqur'ani mai girma wata imin ko israt wanda kuma yake kira ta saman kofar shi kuma wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin aw mu'minin shine mai dan akalar da ke cikin zuciyar kowane musulmi kyakkyawan tunani kenan wanda zai sa bi daidai to shine wannan fasar mun yi wannan a gurguje don mu samu mu shigar da wannan hadisi a matsayin karashin fassara wannan ayi guda uku abin da muke daidai Allah ta'ala ya kalma mana wanda muka kula Allah ya yi mana Allah ta'ala ya yi mana kurkurar mai zaɓar ta musu mu ya wanke zukatan ya Allah ta ga bayan ka gazunan kowa ya zaɓi kiran ka ne ya zo ya saurari ayoyin ya an ce da ya ga yana buƙatar rahamar da gafara ka da jin ɗanka Allah ya gafarta mu duk wanda ke wannan ya Allah ka tausaya mana gaba da yau Allah ya tausaya Qur'ani da kyau da sauran musulmin da wani suna nan suna can hidima ta tare su ran suna nan suna da sun samu dama da an yi da su Allah duka ta gafarta mana baki da idan sun ka gafarta bayan ka ya Allah wannan gafara ba ta rage abin da ke wurin ka ba daidai da kan ka kai kayawa kuma Allah ka gaya mana alitabin ka ce in mun gode maka mai za ka yi da azabin in shekar ba a zidan nan kuma Allah ta'ala ya ce wa ai ba wa izin arzana rabukun ba a yi cikin surutun nisa'i da ke zuwan tuno ma ya fi Allah fi azabikum in shakartum wa ba. Sau na haka Allah bai yi mu dan yi mana azaba duk wanda ka yi cikin azaba ko kare shi ya kai shi ciki amma ba haka Allah ya nufa da shi ma ya ba Allah bi azabikum in shakartum wa ya Allah mun yi imani muna fara mun yi imani ya mun yadda da dokokinka mun yadda manzanka mun yadda da sunnarka Allah ka sauke mana ka daga mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin